الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bukata da tabbata Allah salatu ya ce ci da amin ciwon ruji tabbata ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi na shafo rabiul awwal 1438 na ji daidai da tsafo ba wadda ya niye november 2016 kalendar miladiya ne ne katun zuta ci daga karatun littafin addu'ar ulbahiya ya lima muhammad ibn ali a shaukani ya na shafi yin gobe gube ci nan ga babu kaifiyatu salat babu ne ga yake ji sallah jinan ga لا تكون شرعية إلا biniyya وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما والتشهد الأخير والتسليم وما عدا ذلك فصلا وهي الرفع في المواضع الأربعة والضم والضم والتوجه بعد التكبيرة والتعوذ والتأمين وقراءة غير الفاتحة معها والتشهد الأوسط والأذكار الواردة في كل ركن والاستكثار من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد ماذا لا تكون شر... لا تكون شرعية إلا بالنية صلى وفي متاتين شريعة من عونا في النية كو ya wani anabi gari na malamalu bin niyati wa arkanu ha ya e kwashi ya sallama kulla ha bayan muftara da tun dole yo illa ku audu tashahud al-awsat inda gwaye dufe tacan wal istiraha be dufe jinsatul istiraha ya mutum ne yi farilla amma di ke gewa an wala yajibu min azkariha amma da ya dabo na yi dole mina azkarin ya sallawa na illa takbiru sai takbiratul ihram ya bana ni diga a tahliluha tahrimuha takbiruha wa tahliluha taslimuha ko wal fatiha da fatiha ne da gbane dole yo sallawa ya bana ni diga la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab sanan ba fatiha da sallah da bayan fi kulli raka'ati na kan dondo walau kana mu'tamman kawai ga lami la fili man ko ibn hanibi ga la tafalu illa bi fatihati kitab ko wa tashahhudul akhir gande gande tayye karshe wa taslim gangan da sallama jin shi dole amma amma da ga da sallah ci tun liman da ruku ba yin gabe dole wani takbiratul ihram wa dikiyo falo rukulo inna ma ji ila limam li utamma bihi wa ma ada zalika ngato yana wata singan da to sallama ji doliyo wa ma ada zalika yana ke mu ci majin da yana fa sunan mu ji wa hiya ungai arrafu diketu min al mawadi arba'ati da nan diketu daga rukugo ko diketu daga sujada ya mafaro diketu daga sujada ya kibo ya ba ce ko beni ne daga kimbo ko ba dai za ta rushe ce ji ko ta iya ko ji za ta yi tunanin na a ke da daga lokacin nan wadon mu dan gani be iri ta kabdu ne za ji na ko gwalo lata ce gwato tu lata yin gbasalla wata wajju ba da takbira dangane da addu'a ne za ba su mana takbirar ne wani za su ne stifta wata awuz bi awuz bi lamin ta bi alamun ya wuzu ka mai azabi jahannam wa mai azabi kaburi, wa min fitnati malal wa mati wa min fitnati masjid dajjal inda wani addu'u yona ni diga yanzu ba wani tayya jizonin wata amin gani amine da jine ebona ni biga idza amana al imamu fa aminu ko liman gajin ami ya cojin ami wa qira'atu ghayri al-fatihati ma'aha da bi bayan ne zagba ma na sallah eh, qur'an ne zagba su mai fatiha wannan sura ne zagba su mai fatiha ne sunna wa tashahhud al-awsat gan bi tayya ta ci ne zajina wa sunna wal azkaru al-waridatu bi zikri naji biya tuye fi kulli rukunin da rukunin don dole wa gaji baro ga wani istifta ne bu da ruku subhana biya al'azim dabo da sujada subhana biya al'ala dabo ko waga sai biya tayya zuma ya tayya ngole salatu ibrahimiya sai ya karshe ma Allah istiaza jikiyo udawo waga da sujada ya zuni waga fedu wa jikiyo askar yau suke dabo ne wa jikino na wa jina wal istiksaru min ad-du'a dan da yanzu duk addu'a ne da ke ba duk ne bi khairai dunya wal akhirah ya alkhairi je bi alkiyami ya bana ne ga akrabu ma yakun al abd min rabbi wa wasajid ka kun na wuje to ba su ya ci gano wuce ka kun na dal jero na fa asiru fi jimin da doku bi addu'a bai dabu wai wawo wai wa aljanna wai wa zubaje wai wa lafiya wai wa ni wanji wa ba wanji ko wai limin da amfani na wa asiru so ba bi to ya ci waga wani gangwa waga shegun bandara sai rambo waga lona ma bi ma wara da bai na ji bai ne wa bi ma lan yari na ji bi ma na aduwa na ji wa ba ga wale you start ne ga ba wato ne kashi muraji za ji ba za ji admission master za ji ji ba ya zanne masu kun tsala na ka dana ladi ke alaiwa alaya mun ya zanne mai nuna wa ma'ana sakulu lafiya ya zanne mai nuna ido na sakulu wa wulu maji lafiya ko ale buka ya zanne wa yike mu yi ya gogo fa asiru fi mina da yado kun da aduwa bai faslu fasali orun ga wa tabtulu salatu bil kalami salle layi da gage imana e gane zaga outside sallan ko mm. waye je waye je waye an sa waye lo waye bede na waye zalla lugwa lu su ji bezo ngole salla wani eh ko waye waye ji salla o mu ya da wanda ga wa shi on be awata go lugwa be da awata go na go ga yo mebe salla wani kiyo salla ga anye bo na to di wo ku mu lillahi qanitin amma ya da na salla liman wuta activity da ne tigo subhanallahi suku sallunya ibn anil ya tasbihu lil rijal wa tasfiku lin nisa wa bil ishtighali bima laysa minha be zulu shagalu de ngo ci jina da min ya sallaba ne nga sallahi wa be sallajire wa be sandare wa be sallajire wa be zabare wa be sallajire wa be fun yigware ashi o jiga wa je wa ci yigwe ba ulu nuare ashi wa yigwe wa wa ga send text ya zan ko wa reply text wani wa ce gala kun gando to kan da wani wa bi tarki shartin ko a sharatin da tilugwa aw rukunin ko ma rukunin wace amdan bai digangai salla sallah ya su ba ne raka guba na raka ni wadajin sallah zuwa ne raka guni na raka raka guta wadajin wa raka ndo ci ji wa ba fatiya bai digangai ko ko ma wa salla ji wajen da lokaci ba hmm? ko a sallah ji wai biya lulaya be diga ngo mo batan ba ngo de sallah da ni biya eh wani ta amma liman ga be shi tunja sallah ji umma fa lulaja ma muji ma ga ya ni uji fa ga i a sha na uji uji ma ga de manji na uji kiya a sha umma fa lulaja ni ngo le un to ju uji kiya mulayen wuyoji amma wa mujiga su ga da aka yi zane shi Allah ta laji ke Allah ya azaru shi Allah ya jibe gwaro bana latuwa ki zai na sina au aktana ce shi fa da yi alagwa su ma da ke ga batan kai ya ci bici nama fasl wala tajibu ala ghairi mukallafin wa tasqutu amman ajaza an al-isharati wa amman ugmiya alayhi hatta waqtaha hatta waqtaha ويصلي المريض قائما ثم قائدا ثم على جنب ولا تجب صلاة جدول على غير مكلفين تاتين زانجي مكلف يا نبوة صلاة جدول تاتين مكلف ويقول واتقوا الله ما استطعت يصل يتوتي غرغدو يكو يعني ما مغرب في القلم عن صلاة القلم تيتي لاغوتا asabi ya yi zakan ya ta ya talima su gaji kiyar su gaji bali ya bugu da laji bali janin sallaji amma eji na enwe biyari na suku ngwe nye manju fuyu tarbi ya sallaji muru aula da ku je iforo be sallaji ga ya wuto abanu e mai da ga kun ja a ci majana kuma matu bintu zainab ba da lube masallaci ko no le ne pata da mine ko kibo ala law ajiji daga ji tarbi sallah hadis ne ga bu su biya na kuma saji da ku ni daga ji na hadis ji ji wata skutu an man ishara anil isharati ma maga bakman ishara cha ya jiyawa ne zama a jiki ayan sallaci ya tubo wa amman ugu miya alaihi zana maga sun su da sallaci ya tubo hali na dewa sun su da hannun hatta wakti ha harbe lokacin wa bai jiki ma bai sanatu na yabana taklifu ta tubo kanga wa yusalli al-marid man zana mawa ma'anu ji gibaro aka ga zanawa ma hannu yi sallo gibaron gole zanawa mana min ba yawula wa kumu lillahi kaniti sun ma ka'idan ka gan cikan wa yaji gibaro ya wani ju fedu sun ma ala jam ka ga ma yaji fedu ya mu ju luluci ibn anabi ga salli qa'iman ji salla gibaro fa in lam tastati kan wa yaji gibaro ya waya fa qa'idan ji fedu fa in lam tastati ko ka kaga salla yaji fedu ya waya fa ala jam bin ji babo jiwola ka so yaki babu salati tatawa babu ne ga yace sallah ya tatawu yona hiya arba'un qabla az-zuhri wa arba'un ba'dahu wa arba'un qabla al-'asr wa rak'atan ba'da al-maghrib wa rak'atan ba'da al-isha wa rak'atan qabla al-fajr wa salatu ad-duha wa salatu al-layl wa sarwa 13 raka yutiru fi asriha bi rak'atin wa tahiyatul masjid wal istikhara وركعتان بين كل أذان وإقامة nga babu salati tatawu babu ne ga yake sallaye tatawu yona yi ya ngai arba'u qabla zuhri raka guni salla nafila raka guni ya zuji kanu ji zuru nan wa arba'un badahu ya za mu ji nafila raka guni zumai salla kiti zobo mm-hmm. azuro wa arba'un qabla al-asri ya zamu ji sallar raka guni kami lasari na wa raka ta ne ba da magribi ya zamu ji sallar raka guba ka zumayan sallar ya magare wa raka ta ne ba da lisha biyar raka guba ya zumayan isho wanda yana ji cibu wa raka ta ne qabla alfajir ya zamu ji sallar nafila raka guba kami wajen alfijiri na ibn anabi da raka ta alfajir khairu min ad-dunya wa ma fiha sallar na nafila raka guba ne za ji ka mujan alfijiri na mujan alkhairi gai jabe na sibone wa salatu duha be sallayen duha wa salatu layl be sallayen ya shi mutu da mini na fila nun goye zuzo zo be yana nan na anabi ga ni rajul abdullah ma da abdullah yau lauka ne mu mini layl da wureji kiyamul laylina wa aktharuha 13 raka yana madokun ga na sukun raka wuti raka go gute hmm. yutiru fi akiri ya ya karshu wa jiraka ni ni ma na yala karshe ga yi wuce ne bana ni diga ij'alu akhira salatikum bil layli witran sallayna ne ya jingwa ya shine luwa lu sakiyo lu fi wutiri wa tahiyatul masjid ga inda tahiyatul masjidi sallar na shi fila raka guba ne zajin ga gada masallaci wani ya gwana ni biye zaga gada masallaci wani ga fiye duma su ga na fila raka guba ji wal istikhara gangan bai sallar istikhara salatu istikhara ya zo waya ta gangan bai tsoci wai wayi ni ko lo ko ga lomo wai wa abinishan ko ko university of ko usman dan fodio wa lo kashi abu kashi abu wa lo kashi kashi laife kashi lori wa lo kashi alikima lole ko ta ga dai gijo wai ta zo kai wa ni baina kulli adhanin wa iqama ganga nafila ne da jira ka guba kani eh, sallai gangami be ikama ne bana ne daga baina kulli adhanaini salat takani eh, sallai be ikamun dondo salla dambu Allah ya yi kali manga yaji hutu boji wa masallaci wa gola na fila raka agu boji kuyo ko amma ngo le ga ti na fila na ile be ne ba nin nan eh na fila na jiya azu ya karshe ta ramadanin a gaji mai karshe na fila lokaci dambo na ajin ajiji ma wuce na wajen guji na tofari da na joja ta na sabi wani laifin wuce a ya wannan a shi na ba ko hmm. kuma na fila da su lamu da ci da aja fe ya na fila baya gari na fila yayi nan na wura ka ki zudin ni daga alin dondo fatiya ran da za ja gutu gutu a na ga wujina a yi wulada na ya zanduwa ji tun zamani a nan musa ki dole na bigiya ji ba wani muhammadu wa khairul hadi hadi muhammadu tarawih madan sunna wuna hannun ga man qama ramadana ma na wata saman gufira na ma kaddama min zan biya ya kitabu siyam insha Allah ya ya rani fu babu salatul jama'a babu ne ga yace sallan jami'o nan hiya min akadi sunan wa tan'aqidu bi ithnaini wa idha kasura al-jam'u kana thawabu akthar وتصيح بعد المفضول والأولى أن يكون الإمام من الخيار ويؤم الرجل ويؤم الرجل ويؤم الرجل بالنساء إلى العكس والمفترض بالمتنفل والعكس وتجب المتابعة في غير مبتل ولا يؤم الرجل قوما وهم له كارهون ويصلي بهم صلاة أخفهم ويقدم السلطان ورب المنزل والأقرأ ثم الأعلم ثم الأفن وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين به وموقفهم خلفه إلا الواحد فعن يمينه وإمامة النساء وسط الصف و وتقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء ولاحق بالصف الأول أولو الأحلام والنهى وعلى الجماعة أن يسووا صفوفهم وأن يصدوا الخلل وأن يتم الصف الأول ثم الذي يليه ثم, ثم كذلك man ga salatu jama'ati sallan jami'i ne da ajiyar jama'a bonin yi min a sunan inda mini sunan boka da tsarauni na warka umar raki'in ko eloru kandi pambagani bezeje eloru kuine annabi sa sallam ga sahabin da shiga a tasma wa hayya ala salati hayya ala fuwa ya ala salati ala falahu wa annabi gafa fa hayhala wa annabi ga fa aji ba gaje waye je ya a tasma al azadi wa to gajo da watan aqidu bisnaini e ji sallan jamu jinde la gube wa idza kasura al-jam'u zai ji ma di sallan jami'i na ga dokun kana sawabu akthar la da aju dokun ga fayin wa tasihu ba'da al-mafduli idza e ma zana je falala gana mun ji sallah wa zuma ya e zanu je falala gana ko ibn abdullah ibn umar mun ji sallah zuma e, zuma hajjaj ibn yusuf sayyidina usman wani sallah ko suna abla ibn ukba ibn abi mu'ayto na fe jiki na na na har wani ta su ba fun gacin wa ji mu je ga ga hala zai duk ba min be Allah amma na je gana suku sani ga je ilimi ga wuce qur'anu ya ga wuce sunna ga ga alaji ke mai zakirki ala shi do wal aula an yakuna al imam min al khiyari min ya na maji alkhairi gano suku zane liman nan wulufe zane ji alkhairi gan tace za wulufe lufe tace za kirki jo zane za kirki ajili a ɗaya da tufasi kanci da lebar soci yanin ko a ɗaya gan da bidiya yanin a ɗaya da bebe tabiya kirki da kuranu bebe da ilimin wangi ma daidai da aka mu ya sallah zane gugu na laje liman yin amma ya bane zane ci ga je liman ma ke ji zairi na na su kunshi lawo ga hadisi an agbo sala ya waya umur rajulu bin nisa la ba yi un shi za yi zo dan ak in za ja shi ba yi zo ya bane ani bi galay fiya yufliya qaumun wallau amrahum al mar'a ani ga yin za gi la shi zo ya na zuwa ta lamar hadda gwa za gi za gi ce shi tiya na zane ji a da rabu amma gangwa wal muftaridu bil mutanaffil sane ji falila na mu ji kiyo

sallanin wa jibul mutaba'a fi gairi mubtilin dole mu yanzu la mubtili man bambe yana jiki no ina yi sallanin ko inna ma ji ila limam li yutamma bihi ala liman la ji liman ba kiyo e ba la mi atu no asan waye amma gba ni sallah zuru ira ka guni liman da je ka guni zo zugu ku fe ne kiyan wa jiki wa ga da ka gutun ce yen ma mu shagala mi ba go ya sun so tuci shi zumun ku yau ko? ebe na mai ke lami tu hali wuce ba zai kuma lawo ga ciye wuce lawo ga ga haji fushi ga to ya tali mai a kashi ko ya ga ruwa limin ba a'a ga an juyo wa batin ma tibici ma yayi wala ya umur rajulu qauman wa hum lahu karihun ba aji mun gashi shi ci shi ji zuwa mai na a ga wani manci yawa ya mun wa yi salli bihim salata khasihim wa maga a jiya sallah suku wa jiya sallah jiya yana biki na yana je sauki ganin na bi sallallahu alaihi wasallam ku fe ga mu azu ko nga e la je sallah zumo bo zanwaci wa kuku zanwaci be ba sai zanwaci be bukate ko banwaci da bukate ebogo wujiki ba wa shamsu wa duha ko ga ko wa duha da sauransu ma'ana wuji sallah yi wa ji ga ga da sallah jiji muraja na wai jiwa da tafis na wajen gaban gaban salla maga riga ta bin ya exhibit ya hada mu aka yi shirin da aka yi shi wato ga jinaki launin wa yuqaddamu sultan mulki ji ma lawa shiju wa rabbul manzili gangan baziyan ai ga da nune wal aqra da ga mu qur'anu ba gane banin nan waza wada masalla ya da bani ya da dana masallaci wuce masallaci wuce mu mun ji kiyo mun je liman yun oúnjẹ lìmọ́ ìwọ̀n bẹ́ẹ̀ ṣì ìsúkò ọgọ́ ogun ìlú mẹ́ gbogbo wà àjíyàn dá lìmọ́ ó ti ṣùgbọ́n àgọ́ ní ẹ̀wù wọn ní fìtínà wẹ̀wọ́ àníbì gan-an náà lé ẹ̀dà ká dandanà ní oúnjẹ múlì tí wọn gá dìkì mọ́ gádà ju yan múlì tí mo fẹ́ rèé dìní wí. káwọn gá ìwọ̀ gá ìlìmọ́ yẹn mọ́ kan kó gá ìdìmọ́ yi mọ́sálásí be wọ̀ Ari wai tsarin sati ne mai aka tuwa guya wuto ne mai yanzu fiye wani sallu eh sau ga ga aka yi hukar labe da kiyo da shi zo an ji annon wa da shi yin makura nun babu ya gogo dole yi nan nan wa da neman jiya gwani wujen wujen wani a'a sun ma la'alim ka gaji zai daini mi gano sun a asalin ka gaji zai daiki nan zai dai fai jaga ne bana ni daga ya ummul qauma qara'uhum li kitabillah zana aji zaji liman ci gane biyo ana ga mun qur'anin ba gana fayin ka mi fil qira'ati sawa alqur'an ba ga yidi ni fa'alamu hum bi sunna zan dai ilimi sunna gana fayin kanu fi sunnati sawa ilimi sunna ga yidi ni su zakiyo faqdamuhum hijra zan ga kai hijra injina fayin kanu fil hijrati sawa hijra na ga na ga yidi ni su faqdamuhum da zane ji rayu zane ji rayuwa nan zane gaji defo ije ganin wa idza talafa al imani wa idza talat al imani ko a da ke tallayin liman magaje wuziri nan ko yanda ci ga ci nan sallah liman mu ko yanda ci hadi sallah nan da zalika la illa ala al mu'tamina bihi nan wa ta ce liman bo wanda ta ce biwa yadda yi gbona ebe na ni ga yi sallu na lakum liman ya fi ji ya salla fa in asanu aga jinge fa lakum wa lam ya dilada to ma dilada wa in asa'u kaga liman liman jin ya ma fa lakum wa alayhi ya ya dilada ji fiyan a da ba sha ji ne da wa mawqifuhum khalfahu gaba na mamuji mamuji majina ayi gumali mummu illa alwabi da abe wo wasa to safu da tatacin safo wani in zagi ga shi shi bani a cewa ga hadin sallah sanin ma ji alimanci na in zagi na ita wasu a jikiyo wanda ga ji layi in ga gadar safo gani ga wancan ji tacin wato kaddam sufufun rijali safu yanzu ya jima don goro ne yin zaba jiji ga sun masu biyan gangan ji gizo kan jiji wani ya kace ne daidai na suku to ba ji to yi zakan gida a jikiyo to ba ji rusa to yi zakan yi ba ta jikiyo a jisun fage ba gani sun man nisa kagancin zagiji wala haku bi safin awa zane maji cancanta ga da safin yamma fari mai ulul ahlami wa nu'a zai ulul ahlami zai shi bi hankali shi wa nuha hankali ashi ma'agun manu wato sabajin musa na shi bi hankali a ibe limi a da sauransu na gugu na jikiyar a ji zuma liman mu mm. a mai ne ga abin wannan gwarin nan zane shi da ilimi ganin sai shi zanu san da sauransu a jiki a zalo masalata mm. zai ci shi zuma liman wani ci zijo mm. a gida kan gishi ya bana ka da lalo so bayanin nan in bai bi sun yi liyali ne min kumuli lalamu wani ajuja wacu zai gida kan yi na a ha an ya ebon man sabaka ila al mubahati fa huwa haqu biya zani ga daga jiya wuce da su mubahati non ga jike ngon ga cence ta gwigo ebogo ebogo kai nga yi ga yi zanu sa yi da sauran su yasu da dalu masalaci a ce ita kan yi ga da na hunci goye ga yi a laifi ko ya wa ala jama'ati an yusawu sufufahum jama'a ji ma la safa ji wangi ko yusawu ko bayna tasfiyata sufufi min tamami sala emi gwen sa emi gwen safu mana safu ji ya wangi da min emi gwen sallah arabi ya ala tasfuna kama tasful malaikatu inda rabbiha ya aji safu kamna malaika aji safu e bayan sai ta bona wa an yusuddu al khalala ko efo na ji maga ci bana lawa she wa an yutimmu as-saffa al-awwala amma la safu ma fara she thumma alladhi yali kaga ji safu la mituna kaza thumma kazalika arifi lomanci babu sujudu sa babu ne ga yace sujudu sa wani wa sajdatani qabla taslimi wa ba'da huwa bi ihrami wa tashawwudin wa tahlilin ويشرع لترك مصنوع وللزيادة ولو ركعة ولو ركعة سهوا وللشك في العدد وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم باب سجود الساو باب نيجيتي سجود الساو وهو أنغي سجد ثاني سجد غبا قبل التسليم كان يزوجكينا يسلم أنا أو بعد وكون باني إذا سلم ابن ناس سجد قبل يكون سجد يبعدي ko eboga zubi ga wasu je da ya baji da ba an gole kuskure kabuli da ba di ba da guba bu ma ni ku yau ko wa bi ihramin wa muga takbiru takbiratu muga kabara ya rama ko wa tashahhud da tayye wa tahlil ko wa muga zu sallam ma no ga kijo muga sallama ji ma no ga su su je da yi za a jora sallama ji wa yi shirau litarki masnunin a masu juji sawo a juja da ke daga suna batanin wani ziyarati ko ya daga kijin ya daga ya biya da sallo nan walau raka a can sawa kawai raka ne ga biya da sallo gani da ya yi wani wali shakki fil adad ya ga mai kiyar juji sawo ya bane shakka halar da ya cinya da jiyar ka wuce wa biyo nan? wai za su ji da limamu ta ba'ahu al-mu'tammu liman maga ji su je da mamu ga ji kiyo eh ga su je da ji famba gani biyu amma ba ngole ma da ne zai da kabli da ne da ba di ma ji kiyo un dambo amma ngole kafin ne dole gboro ga be ji kiyo ya be labure cewa amma ne duk bayan da wa bi ne ata don ne bezu amma man shi do ibi do tiyan matsala ya tashahud in ba mu da mini su ji sa ka kashi munda a dai man na shiga wunji dole ya zuji kiyana ya zuji tashahuda nan a wajen man na shiga dole yo nan amma in ga dai su je da yan badi in ga dai liman yau kaji ci badi kaji ke laji badi a ga sallama jinan to na nga ga da ba di nga de limanyo zai ji ma ga sallah na dabo in ba ga sallah majiye ba ala ala ba ja ji mai limanyo a a aga ya ga sallah majiye ga sallah sallah ta ga sallah ta bi ne a dai sa sallah maga ma fa ta kun fa atimu ko a yi za a sallah maga ma adaraktun fa sallu ko wa ma fatakum fatimu ne ga jiyar belimai ne ga adi kiyo ya gaji ya ji na magaci ya gaji babu babu alqada ne babu ne ga yace qada al fawaid yo ye ga sallah ne za ga ce za gbanu idza kana tarku amdan ko adake za ga sallah lugwa be digangena la li uzurin wi be uzurin doro yana fadainun layi ta'ala ba ta yi tsoci a hakuwa yi ku da wanga gwai na ganin man yi biyo yi biyo ce matsala no gabe to su a de man yi na bo na jiga yi daga diga sallah lugwa be diga nge wa jiki a yan wa gawa ndu do kun be tuba ji ndu kun be istighfaru ji ula tubu ji umula tujo umudo kun ngani be na fila ji no e ganna ga bukatu ebon wa ngoli e ga ebon wa ga wa ne timinu di lefi are ene ga ne lefi ne da ne ji ne wa chegba me ko gu ga so kwa gwalu mun fatatu salat la asr fa kada abi to amalu fa ngafa wa in kana bi uzrin amma idza ga salla lugwa ma bi uzri yo fa laysa bi qada'i wuji salla ga bal ada'un fi waqti zawali al-uzri ko jiju da lokaci ga gwada wani danin gira ala a wani ki hadisu yan manna ma'ani salati wani siya da ni ga lele ke sallah lugwa ko wuce abatin ko manna ma'ani salati wani siya fali za da zakara ko ka ga da fanin ruji kiyo ulan ganga le ka kunan ga fani ruji ala a wa nono wa lele wati bi a ka kakunan ga a na sun zuru jaji a zuru jala kiya wa nono wa jigan idan na duda bolu tinaju ni sallah kashi za ndu da lecture wo yuzi kiya hmm. kun ji zalla za ndu da yo wa ji unda da kun yuzu ko ni mo ji kiya woni zalla mun bi adda zo zuku ti ga dunga zuru ti ala kiya wa ruya bi da sallah ji ganci mun uzuri nan ga uzuri ne ga musulunci ya consider ce ga gari na ko ya ji gale wu hmm. e la shi tun da fi mu ko ma ci hmm. ko sallah ci zo babu salatul juma babu ne ga yake sallaya juma gudu tajibu ala kulli mukallafin illa mar'ata wal abda wal musafira wal marida wa iya ka sa'iri salawati la tukhalifuwa illa fi mashruyatil khutbatayn qablaha wa waqtuha waqtu zuhri wa ala man hadaraha ya la yatakhatta riqaban nasi wa an yansita halal khutbatayn وندب له التبكير والتطيب والتجمل والدنو من الإمام ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها وهي في يوم, وهي في يوم العيد رخصة بعد ما يجي صلى الجمعة وتجب على كل مكلف صلى الجمعة يا جواري بتاتين زندور مكلفين إلا المرأة زندور يا جواري جانكو إلا المرأة inda an zagi a sallah juma'a ji wajibi ta cin zagi ba wal abda gani da zane wuji ne sallah juma juwa da bita ci ba wal musafira gani da zane dan zaune sallah juma juwa da bita ci ba wal marida gani da zane wa mane sallah juma juwa da bita ci ba to ba hadisi ya suna bida da na waza gunin nan kanin amma sallah juma'a je mu yi bai juma'a ya yi wallazi na amuriya ne ja imani ne izanu ji li salati miyo mi juma'ati fas'au ila zikirillah aga sallah juma ya gaje dikiyo ya gaje da gbogbo ya da dikiyo da la sallah eji sallah juma je mu igbo jiwo daga zagugbo upward zai ni buje dikiya han e di sallah yan juma ya inda gwa maza ba ya wari di ba alhasan ibn salih ibn hayy kuje lo juma ya no le wale ba ni muhammadu ba e ba kida wari di nan da duwi ne sai di kutubu kuje lo juma ya wale ba ni muhammadu ba e ba kira ta kafiri da da juyi nan ta a ismail bayhasi min naiti sha ya? min firka wariji jonin enu so masallaci jima enu so masallaci mun ya shi ba ta ba liyo jima ba da amma ta ba liyo jama'a ya ba bo ma jama'a ji ba ta la kafiri to limana yi sa jene su kwa masallaci zan do sai mu Allah kiyaye wayya ka sayiru salawati da risala ne kenin yo la tukhalifuha wa luba illa fi mashru'iyatil khutbatayn qablaha sai dai idan yake hutuba guba ne za ji before sallan juma'a ne ngo ji ganya ko ka mi aji sallan juma'a ne liman yu dubo gula ki ujo ngula hutubu ji hutuba mu nga hutuba yanzu ni ji ko wa fedu jake ne ki be o jake din ba ti jadi je nta cingan cincu a tabi aji sallah ko ko ba da sallah ki sallah ha lokacin ya juma ma waktu zuhuri wa lokacin zuru wa ala man hadara ha zane ma da sallah ya juma nan Allah ya takhatta riqaban hmm. Nga jiki kimo na sai fukpati da hanji jima ba na al-imam shaukani ga lokacin lokacin zuhuru da na fa. hadisi bene lauge da ji sallan juma'a wato kami kino kami zawali na nga malla sallan zuru be sallan juma'a man ne je ga tin alfuru ko na aja na bayan da zai rike da mu sallan juma'a raka gu be sallan zuru raka gu ni sallan juma'a da utuba guba sallan juma'a da kiyan sallan zuru da kiyan mu da utuba sallan juma'a ka to e gubatiya sallah ya zuru masu wani kiyan sai ba ka tuciya sallah ya juma za ka mai juma sallah ya zuru ma waje za ka mai maji zai yi amma o gaji zai yi gole wa da labe kiyan wa da labe jami'a bebe ma sallah juma ga ke zagun zuru wajen eh zuru ma ga ke zagun waje jima'a zuru ma ga ke zagun waje jima'a lọ́jọ́ gánà ọkọ̀ zane maga dan zo wuce aji raka guba na raka guba wuce ni wuji na ni ya zuru wa ji wuji kiya wuji ji ma ga wu ya ji wi don wuji don na nya da ko ya ji da ya wi gana wa an yansuta halal khutbatayn ko ezu susu hali na ga jutu ba ibn ali e diga iza kunta li sahibika ansut wal imam yaqif fa kan gauta waga ga ce waga susu liman mai youtube wa laga wuji waga dide ka wa nudi ba lawu tabkir mandubu muyo ewa ewa e ya za ko dari ga yanzu da dulo sallan e za da dulo jima ana lo sa yayin falin wani la bai ke la ga kun tora nan ana lo sa yayin ba ci nan wani la rake da la kiran nan ji in ci ko tora nan ana lo sa yayin gboro nan wani la da zai la bishe ba ko toranin da na lo la lo sai gurin wani la da zai nan da la koi toranin da man ga ga daga ci su a cika file su to malaika ta fida shi tuba jiyo tuba Allah ya samu shi wa tatayyub a mai waga ya zulat lalu don ga alojin manan wa tajammul idza mulu panin idza ni panga alojin manan wa dunu min al imam idza mulu tuba liman wa man adraka rak'atan min azan mun ga da jaraka ni min sallah wani fa kada adraka wa sallaje in ji lani ne kana wujudu ku ko wa hiya fi yawmil idi rufa sallah juma mai fo idi rufu yo ela sai don ga dikima nga idi jani nga dikima nga lo jima mama nga lo tonu lo jima ni ga zuru ga wa ni zuwa nga zuru ji bebe kan ji mazugun hali na mu yi ruksa da ana na suku ngai wa gai liman yi ngo le wa yada e bo ze ji ga ji jin ma na ji kiyo abara ji do yi wa ga bo e lu ruksa ne wa ji kiyo eh wa liman ya ni wa ji kiyo wa lo za ya le ga ga ji jin ma na suku za ji liman yi wallahi wa alam ga ka tuja wannan insha Allah bana iga adiyan sai ta Allah biya bana mai za cin biki na sai ce fabi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk